bilkis ta ce ya cikin sauri suka je ana ta discussion abu gwanin burgewa mintuna hudu da zuwan prof din da zai dauke su ya zo nan suka miƙe dukkaninsu suka shiga teaching din da za su yi sannan a hankali suke daukar darasin har da practical dama sun saba yawanci ana yi ana nuna musu komai a bayyane saboda yanayin karatun nasu suna gamawa kuma sai aka ba su assignment cije lips bilkis ta yi wato ko ina ma sai an haɗa ka da assignment ta furta hakan a fili tana jin tsaki pressing system ɗinta ta yi tana duba assignment ɗin da ya turo musu ta email akalla dai sai after four suka tashi ga baki ɗaya likis ta jiga ta ainin ba komai ya sa ta wahala ba sai dan kawai ga baki ɗayan yau bata ci komai ba dama azumi dama azumi na yi ta furta hakan a fili lokacin da suka rabu da dokta dy sun tafi hotel ita ma za ta tafi gida ta ɗan ja tsaki tana takawa da kyar gaskiya yunwa nake ji ta sake furta hakan tana dan danna cikin ta kadan tsayuwa ta yi gaban titi za ta tsaye da tazi sai kuma ta ga wata mota ta yi parking a gabanta likis ta dauke kai tana matsawa can dan bata san waye mai tsayuwar ba sai kuma ta je an yi mata hon mamaki ne ya kama ta to ita da duka jiya ta kasance a London waye ya santa da zai dauke ta mota ko da yake su fa turawa a bar su bata yi da tunanin nata ba sai ta ga an buɗe side din direba ana fitowa yanayin fuskar ta ne ya canza tana daure ta a hankali tunda ta kalli sumar kansa ta fahimci kuma waye sai yanzu ma take karewa motar kallo ashe shine a ciki ta ɗan ja tsaki za ta wuce ta ji ya kamo hannunta juyowa ta yi da tsiwa za ta yi masa magana sai ta ga fuskarsa a daure take har ta fita ta cije ta yi kaɗan kawai tana sa kafarta inda ya buɗe mota tana sa kafarta inda ya buɗe mata wato gaban mota zagayawa ya shi ma ɗayan side ɗin kawai ya shiga daga nan ya kunna motar yana janta a hankali har suka daidaita akan titi ji ta yi an ɗora mata leda akan cinya hakan ya sa ta juyowa daga kallon gefen window da take tana karewa ledar kallo kai da gani ka san irin ta gidan abinci ne Ɗauka ke ce ta ji ya furta hakan hankalinsa na kan tukin da yake ta baki ta yi tana tura ledar ta ce bana na bukata ɗauka na ce ya katse ta da sauri fuskarsa a ɗaure ji ta yayi ya yi kara ta ɗan cije lips kaɗan gaskiya tana jin yunwa ba kaɗan ba ma kuwa dagowa ta yi ta kalle shi tana harararsa sai ta ga ya juyo yana watsa mata tashi hararar saurin janye idon ta yi tana tura baki duk ran ta bace ta fara buɗe ledar kamar dole spaghetti ce sai wasu abubuwa da aka ɗora a kai ga lemu da ruwa masu sanyi har da cikin fefe a gefe ya tsina fuska ta yi tana ɗaukar fork da spoon ta fara ɗibar abincin a hankali limshe ido ta yi tana ɗan zuke taliyar a hankali kamar wata yarinya ‘ya'yan hanjinta kuwa sai daga tsallen murna suke saboda sun ci abinci ya zo hau a shirya haka take jin yunwa sannan a hankali ta rinka ce kanta a gefe ba tare da ta kara kallon koda sai ɗin yarima ba shi kuma yadda ka san mai koyon tuki haka ya rinka tafiya a salo, tamkar baya so bilkis ba ta farga ba da hakan har sai da ta ji ta koshi tana ɗora lemo sai ta kula cewar ba wani nisa suka yi ba daga inda suka baro juyawa baya ta yi ta juya gefen ta kuma sai ta ga dawo sai ta kuma ta dawo da kallon nata gefen yarima yasir da ya janye idansa da sauri tana waro nata idan ta ce lafiya har yanzu ba mu ba mu bar eriyan nan ba ko da ido na ne ban zaye da ita bilkis ta ture sauran abincin da ta rage tana daga gyalen da ya gama warwarewa ɗazun ta ɗaure shi kawai tana kallon yarima ya da har yanzu yake tafiya a hankali ta ce don allah dawo nan zan ja mu sauri nake ina buƙatar na yi wanka na gaji ai yadda ka san da dutse take magana haka ya sake share ta takaici ne ya kama bilkis ta juyar da kanta gefe kawai tana kallon mutanen da ke tafiya a kasa sai ta ga da a ce mutum zai ɗanyi jogin ma ba abin da zai hana a wuce su saboda lalacin tafiyar da yake bata an ankara ba sai dai ta yi an fisgi motar a guje Inna lillahi wa ya ilaihi raji'un. Bilkis ta furta hakan a razane, tana hautsinowa kan Yarima Yasir. Yarima Yasir da ya kare giyar gudun sako, ko kaɗan bai saurari irin magiyar da Bilkis ɗin take yi masa ba. Karshe dai kankame shi ta yi sosai, ta yi zaman dirshin akan cinyarsa, tana kwantawa akan kirjinsa. Kirjinta na rawa, sai ga Yarima Yasir shine da ambatan, inna lillahi domin kaɗan ya rage sterin motar ya kwace daga hannunsa. Ba shiri ya sassauta gudun da yake, yana gangarawa gefe a hankali. Bilkis na jin ya rage gudun, ta ɗago kanta da sauri tana zamewa. Ta koma gefe, gani ta yi ya yi fakin ɗin motar a gefen hanya. Yana kifa kansa a jikin steri din motar. Bilkis ta harare shi, so take ta ce tashi su tafi, sai dai kuma ta tsorata da masifar gudun da ya gama yi yanzu. Ta san da gayya yayi, shi yasa kawai ta jingina kanta a baya. Ita ma tana limshe ido a hankali. Ji ta yi an buɗe kofar, an buɗe kofa, ta buɗe idanta da sauri fita yayi daga cikin motar. Yana zagowa ta gefen da take ya ce fito waro ido ta yi da mamaki yarima ya sarko ma ɗayan side ɗin ki tokin ta ji yi maganar a natse ta so yin musu sai kuma ta fasa saboda yadda ta ga duk ya canja lokaci guda fitowa ta yi daga motar shi kuma ya maye gurbinta inda ya tashi ita ma ta koma kiɗin yana jiki bai cire ba zama ta yi a natse tana murza kiɗin ta juyo a hankali tana kallon side ɗin da yake gani ta ya limshe ido yana jingina kansa bayan fuskarsa a ne ɗauke kanta ta yi kawai tana so tana sa giya a hankali ta fara murza steering motar har dai ya kai ga ta daidaita a kan titi daga nan ta fara tafiya a natse sai da suka yi nisa ta juyo gefensa har yanzu idan sa alamshe a natse ta ce ban san ta inda zan mai da mu ba jeje lips ɗin sa kaɗan yana buɗe idanuwansa da suka fara kaɗawa murya can kasa kasa ya fara yi mata kwatance yana yi yana cije baki baka da lafiya ne Bilkis ta katse masa kwatancen da yake yi da kyar girgiza kai yayi da sauri yana ɗauke kai yace ce i'm fine right. bilkis ta furta hakan tana taba baki a haka suka karasa gida musa na ganin su ya wanga gate bilkis na gama bakin ta dawo bangaren da yake tana kallon yadda ya sake yin balance bai da niyyar fita ta ce na taya ka ka fito ta furta hakan tana miko hannu yayi yarima yasir ya daga mata hannu a hankali yace ce am okay ikon allah bilkis ta furta hakan a ranta gashi dai tana ganin yadda yayi weak amma cewa yake lau yake ko dai ya manta da wa yake tare ne ko da yake bai san kus ɗin da take karanta ba medicine ta so taimaka masa kamar yadda suke yi idan bukatar hakan ta taso sai dai a yanda ya nuna taurin kai a lamarin ya sa ita ma ta share shi dukawa ta yi daidai setinsa tana kwasar kayanta da ta bari a wajen laptop ɗinta da jaka kafin ta ɗago kanta sai ta kaya ci lips sosai oh sorry ta furta hakan da sauri tana janye jikinta da ya dan danne cinyoyinsa lokacin da ta duka ɗauko jaka tana matsawa gefe ban sayi da ita Bilkis kuwa na ganin haka ta share shi ita ma tana juyawa ta bar wajen ya rade a cikin motar yana huci shi kadai daga karshe dai haka ya fito yana kokarin daidaita kansa ya nufi cikin falo Bilkis da ta shiga da sallama sai ta ga ashe ba kowa ma Maybe matar gidan tana cikin ne oho haka dai ita ma ta wuce ɗakin da ya kasance masaukin ta a yanzu ba su daɗe da dawowa ba safina ta dawo gidan daga wajen kabir da ke yau an baje koli domin ya shigo kasar ta ma kwana biyu ba ta ɗan samu ta taɓa ba fuskar ta wasai ta shigo falon sai ta tarar da ba kowa a falon ɗakinsa ta wuce tunda ai ga sa nan ya kamata a ce ta ganshi bata bi ta kan wata ba kowa ba ma kila ta manta da ita kwance ta ganshi akan gado ya dafe ciki da sauri ta isa gare shi tana taɓa kasanta amin tana taɓa kansa ta ce kana lafiya shiru ya yi mata bai yi magana ba har dai ta gaji da magana ta miƙe tana komawa ɗakinta a wannan ranar dai lemun tsami bai yi masa amfani ba don ya sha manya kusan guda goma duk a banza yarima dole sai da ta sa ya nemi safina kusan wata guda kenan rabansu da haka safina ba ta yi tsammanin hakan ba gashi ta gama baje kolinta a wajen kabir shi yasa tun da aka fara banda tsaki ba abin da yarima ya sirke yi saboda ya ji wajen limi sun yi kalau ba tsantsi ya ja tsaki a karo na karshe yana tura ta gefe ya tashi daga wajen shi ma kawai yana faɗawa toilet ransa a mugun ɓace bilkis na saman benin gidan ta jiyo tahowar mutum yana magana cikin waya da alama ma fada yake yi yarima ya ne waya a kunnensa yake magana da suhaima na faɗa miki lokuta daban-daban ki daina yi min maganar dawowa najeriya kin ji ko zan daina ɗaukar wayar ki gabaki ɗaya suhaima cikin muryar kuka suhaima ta ce ya yasir baki ɗaya masarautar ta hargitse fa can you imagine kwarkwara ke juya masarautar yanzu sai fa abin da ta ce abadan Allah ka dawo we need you cije lips ya rima yasir ya yana dungurar da wayar kan tebul din gabansa da ya zauna dama a hands take yace duk halin ma da za ta shiga Suhaima I don't care ya yasir Suhaima da katse shi da sauri bakin tana rawa tace please ka zauna kai tunani na roke ka ko da a ce na 5 minute ne ka zauna ka yi tunani masarautar manaras dawa ta dace yarima ya ya ja tsaki kawai yana kashe wayar a duk lokacin da ta ambata masa sunan masarautar ma jin kare tsanarta yake a ransa san baya san maganar ma baya muradin kasancewa a wannan masarautar mulkin ma haushinsa yake ji rayuwarsa a London ta fiye masa daɗi sama da wannan masarautar tun jiya yake jin ransa a bace har zuwa yanzu da Suhaima ta sake bata masa rai shi yasa sai su yi wata idan ba ita ce ta kira ba baya kiran su a koda yaushe maganar ɗaya ce ka dawo Kamar da ya fi tsana kenan shiru Bilkis yi tana dan cije fim din da ke bakinta duk da bata wani fahimci hirar ta sosai ba amma ga dukkanin alamu akwai wani abu da ke faruwa a can masarautar siyari yasa yanda yake fidda kalamai na hakikanin cewar ba zai koma ba shi fa komai daure mata kai musamman ma daga jimuriyar kanwarsa tana faɗin kusan tiriya rabansa da su to me ke faruwa ne haka me yasa Yarima Yasir yake kyamar komawa gidansu me yasa ya zaɓi kasancewa a nan London fiye da zaman sa a can ita kadai ta rinka wannan tunanin wanda a zahiri ba ta da wani alaka da shi to ma ina ruwanta za ta wani tsaya tunani ta dan ja tsaki kawai tana ci gaba da yin assignment din da aka ba su ba tare da tayi yi koda kwakwaran motsi ba don ba ta so ma ya san tana wajen manufar robar ruwa ya balle yana tsayawa yawa a kof ɗin zuciyarsa babu daɗi a can ƙasa yana muradin kasancewa a cikin family ɗinsa sai dai tsanar kasancewar tasa a can ɗin ta danne muradinsa sau tari yakan ɗan yi tunaninsa sama-sama sai dai abin ba zai ɗaure ba sai kuma ya watsar da lamarinsu kawai yana harkar gabansa Allah sarki wannan kenan masarautar Manaras daga shi sai ɗan kamfai na maza yana kwance a tsakiyar falonsa mata hudu a kansa suna yi masa tausa Yarima Yazid kenan wanda a yanzu ya koma mai martaba tun bayan da ya kasance a wannan matsayin gaba ɗaya tsarin masarautar manaras ya canza ba shi da tausayi ko kaɗan baya ragawa tsoho ko tsohuwa a duk lokacin da za a wuce ta gefen masarautar mutanen da za su bi ta hanyar tun daga can farkon ginin masarautar har kawo ta za su cire takalmansu su rinka tafiya a haka dole a ce kana da abin hawa sai dai ka sauka ko ka fasa bi ta wajen idan kuwa aka yi rashin sa'a ka biyo ta wajen da takalmi zai sa a kama ka a yi maka hukunci mai zafi kwarkwara sa'adiya ce ta shigo falon kai tsaye cikin wata irin shiga ta gwalagwalai tun daga nesa ake zuba mata ake zube mata ana kwasar gaisuwa dokar ta ce a duk lokacin da ta fito kowa sai ya kwanta a maimakon dukawa da suke yanzu kan kwanciya suke su baje a ƙasa tamkar wasu dokar kudu idan kuwa aka yi rashin sa'a ta hango wani ko wata ba su kwanta ba to kuwa a wannan lokacin ta kan bayansa za ta bi da takalmanta mai masifar tsini wani irin mulki suke tamkar mulkin mutanen da daɗin ma cancan lokacin da ake mulkin zalunci irin na maguzawa bayan da ke falon ne duk suka kwanta a tsoraci saboda wanzuwarta a wajen sai da ta zauna daidai akan kujera kafin ta yi gyaran murya cikin sauri kuwa duk suka miƙe suna ficewa har suna rige-rige dama alamun da alamun a bata waje kenan daga ita sai yazid a falon wanda ya haɗe fuska yana danna waya a hankali kwarkwara sa'adiya ta ce me yasa har yanzu baka fita fada ba dan taba baki ya zuriye yana ajiye wayarsa gefe yace hutawa nake murmushi kwarkwara sa'adiya ta yi kafin ta ce dama ina so mu magana da kai ne yazid jeke ce ke nake sauraro kwarkwara sa'adiya ta ce ba ka ganin zuwa yanzu ya kamata a ce ka yi aure yazid ya gwalo ido yana mikewa daga kishin gidar da yayi yace haba mami da wuri haka gaskiya ni ban shirya aure ba har yanzu yaro ne ni kwarkwara sadiya ta ce kai ba dan karfin kafin da aka yi wa mutumin nan ba kana tunanin mutanen gari kaɗai bai isa saka a gaba ba me kake nufi me kike nufi mami ya tambaya ita ma kwarkwara sadiya ta ce kana sarkin manaras guda a ce baka da aure ina ka taba ganin an yi haka ko ko so kake har sai asirin mu ya toni kafin mu gama kwashe komai no haba mami a yanda aka daure su babu wanda ya isa ya wargaza komai mami ai duk wanda ya yi yunkurin raba ne da kujerar nan wallahi sai dai ya bakunci lahira yazid ya da hakan cikin fushi da alama ya fara ɗanɗana zakin mulki kwarkwara sariya ta ce kana da labarin dawowar yasir a firgice yazid ya juyo yana waro ido ya ce dawowarsa kuma cewa ya zai dawo kwarkwara sa'adiya ta ce no wanda ka sa ya sa maka ido akan dukkanin al'amuransa nake so na ji ko yana da wani shiri ne akan hakan because kasan san kanwarsa za ta yi aure ba mamaki ta gayyace shi kai ba zai taɓa yiwuwa ba mami daga majiya mai karfin gaske an sanar da ni yadda yake nuna kiyayyar dawowarsa gida mami so hakan ba zai mayu ba murmushi kwarkwara sadiya dai ta ce labari mai daɗi tana gama faɗin haka ta miƙe har ta kai bakin kofa sai kuma ta juyo tana kallon sa ta ce ka binciki kaf yaran masarautar kasar nan kai har da ma waje idan akwai wacce ta yi maka za mu shige gaba domin nema maka aurenta dan ba zai yi kai ta zama haka babu kwarjinin aure ba tana ida faɗin haka ta juya abinta Yazid bata rai sosai yayi gaskiya shi bai da niyyar aure yanzu a fahim ya fahimci ma yin auren tamkar bata lokaci ne ga mata nan kamar ledar fiyo wata idan yana so kowace e, kowace iri ce ma zai iya samu ya sauke bukatarsa shikenan fa abin da yake cikin auren to dan me zai wahalar da kansa wani tara mata da wannan tunanin ya miƙe don shiryawa zuwa fada yau ba ta da lectures sai sa matan safe take ɗaki bata fita ba mekewa dai ta fada tolet don yin wanka tana fitowa ta fara jiyo magana daga falo sabanin ɗazu da ta tashi mutanen gidan suna nan kenan ta furta hakan aranta tana shafo lotion bayan ta gama bayan ta gama ta zura doguwar riga tana yana kanta da gyalanta ta fito yau dai da kanta take sanyin girki ta gaji da cimar wajen nan ko da suke Switzerland ma kicin suke shiga tare ayi abinci kullum anti Zina cewa take ko mata ne bai kamata komai ku wa 'yan aiki ba ko don motsa jikinku yana da kyau ku yi girki a nan ta koyi girki kala-kala har da na gida Najeriya wanda sam dama ba bata iya ba idan ba abincin kauyensu ba to da miyar kuka Tristai ta ja ta tsaya tana kallon Safina da mugun mamaki ko gengedi take dole za ta gane fuskar Yarima Yasir shi yasa hankalinta ya tashi a daidai lokacin da ta ga Safina na yin kiss da wani guy kis din ma irin totuto din nan kirjinta ta dafe tana komawa baya a tsorace ba su ganta ba domin ba su kawo da mutum a gidan ba tare take da Kabir ta ce su taho gida kawai tunda ta san dai ma Yasir baya gidan yanzu yana ofis, haka ma ba kora da suka yi tana school to dama suna yin haka time to time Cikin Bilkis na bari ta na bari ta koma ɗakinta. Da sauri tana dafe kirji. Fitar da bata yi ba kenan har suka gama abin da suke yi a falon. Bilkis ta yi toshe kunnuwanta ta yi tana rintsa ido saboda yadda suke bayyana yanayin su a fili. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wai wani irin gida na zo ne ne Bilkis? Ta furta hakan gabanta na faduwa. Karar budewar gate yasa ta mike da sauri tana fatan a ce Rima Yasir ne ya shigo. Window ta kama tana leke daga can baya Shirin ne kuwa ya taho yana sauri da alamar mantuwa ya yi. Safina na jin karar shigowar mutum gidan ta miƙe a gigice. Kabir ya ɗauki wandonsa a hannu, cikinsa na rawa yanayin wurwuri da ido. Bilkis da ke ɗaki ta fito da sauri tana laɓewa Sai Allah Allah take yari mai buɗe fala Sai dai kafin nan tuni Safina ta buɗe wa Kabir ɗakin ta ya shige ciki. Daidai lokacin da Yarima Yasir ya sanyo kai kenan. A firgice Safina ta juyo lokacin da take dasa ɗakin nata da ke. Yarima Yasir ya dube ta a tsanake. sai kuma ya ɗauke kai kawai yana yin hanyar ɗakinsa wasu takardun shari'a ya manta a ɗakinsa bai tafi da su ba dalilin dawowar tasa kenan safina take zaune kan kujera sai haɗa zufa take ta fara yin yakin kallo lokacin da ya fito halaka yi mantuwa ne ta furta hakan cikin rashin nutsuwa fuskarsa a haɗe domin har yanzu haushinta yake ji kala bai ce mata ba kawai ya ɗauke kai zai fice kenan kuma sai wayarsa ta yi kara daga can ofis ɗin ne an ɗage shari'ar sai wani lokaci alright yarima yasir ya ta hakan yana mai da wayarsa aljihu ya dawo cikin falon safina ta ɗago kanta da sauri sai ta ga yayi hanyar ɗakinsa a giyan zurutai tana jiran ya fito bai fito ba sai da ya canza wasu kayan nasa daban da ke ya daɗe ma hakan ya nuna har da wanka ya yi har lokacin safina na zaune a falo ta kasa tsaye bare zaune a jima ta miƙe ko za ta zauna duk rashin gaskiya ƙarara ya bayyana akan fuskarta zumbur ta miƙe lokacin da ya so falon yana zama ba za ka koma ba ne abin da ya fito daga bakin ta kenan wani irin banzan kallo ya jefe ta da shi ba shiri ta haɗiye sauran maganar ta tana gyara kalamanta ta ce dama na ce har ka tashi kenan ta furta hakan tana yakin dole ya tsina fuska yana yana ɗaukar remote ya fara canja channel ya ce tana ina safina ta ce wa kenan juyowa ya bai magana ba da sauri ta ce au ba ta je school ba no je ki kira ta ya furta a nitse kaman safina ne yayi wani irin bugawa tana tunanin kar da yarinyar nan tana cikin gida suka yi komai da kabir bilkis kuwa da ke ganin komai tana jin haka ta yi saurin komawa ɗakin ta kaɗan ya rage koma ɗakin ta kaɗan ya rage ta buge wani abi saboda sauri cikin blanket ta shige tana hargitsa kanta tamkar mai baccin gaske Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dagada sai mun haɗe da ku a kashi na gaba don jinya da za ta kaya kuma wuta lafiya da suna ala mai rama mai jin kai littafin sarauta ta ce kashi na ashirin da takwas har sai da na kusa isowa sai kuma na yi mantuwa dole na koma na ɗauko abin da na manta ayya na san koma me yana da muhimmanci bilkis ta ce ya cikin sauri suka je ana ta discussion abu gwanin birgewa mintuna hudu da